kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta'addancin yan bindiga dai a gabashin kasar ta Najeriya da kuma jihar Zamfara da Sokoto dai abin na nema ya dawo abin da ya fara wuce gona da iri masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon irin mummunar kisan da yan bindiga so kai wani mummunar farmaki so kashe mutane akalla sama da mutum 37 a jihar ta Sokoto za ku je da 'yan bindigan suka kai hari a ƙauyukan jihar sokoto tare da kashe mutane 37 da kuma raunata da dama harin da suka kai a ranar asabar harharen da yi sun afku ne a ƙauyukan raka da kuma rakan dutse da kuma filin gawa a ƙaramar hukumar tangaza da ke jihar ta sokoto tsohon shugaban yankin bashar kalanji ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce har yanzu ba a binne garokin waɗanda 'yan bindigan suka kashe ba haka zalika za ku ƙara cin irin yadda 'yan bandiga so ƙara kai wani mummunar farmaki jihar ta zamfara inda a nan ma sai da suka ƙara kashe mutane aƙalla sama da mutum goma tare da jikata wasu masu sauraro sai ku gyara zama tsabto domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe amma idan wannan shine farkon kama mana ziyara wannan jiya ta mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. akalla mutane fiye da 37 ne dai suka mutu yayin da dama suka samu munanan raunuka a wani harin da 'yan bandiga suka kai a jihar ta sokoto an kai hare ne a yankuna da dama da ke karamar hukumar tangaza da ke jihar ta sokoto a ranar asabar uku ga watan yuni shekara ta 2023 ƙauyukan sun hada da raka da kuma raka dutse da kuma filin gawa kamar yadda shirin gani da ido suka tabbatarwa a gidan jaridar daily trust tsohon shugaban yankin ya tabbatar da faruwar wannan mummunan aika-aika da yake tabbatar da faruwar lamarin tsohon shugaban wannan yankin wadda ya kira da suna bashar kalinjeni ya ce mutane 18 ne suka mutu a ƙauyen araka rahotanni sun kuma ce an kashe mutane akalla sama da mutum 17 a ƙauyen araka dutse da filin gawa a dalilin har-haren a cewarsa mun yi shirin binne garokin da daddare amma sai 'yan bandigan suka sake dawowa suka tarwatsa mu har zuwa safiyar yau lahadi ba abin ne gawarkin ba suna can suna zube mun rasa yadda za mu yi mu je mu binne garokin sakamakon irin yadda 'yan bindigan suka hana abin da garokin ya ce laifin 'yan ƙauyen kawai shine saboda sun ƙi biyan kuɗin haraji da 'yan bindigan suka karkaba musu shi yasa dai maharan so ka musu wannan mummunar farmakin 'yan bindigan sun karkaba mana biyan haraji a yankunan nan wanda suke son ya fara aiki nan take da kuma juya 'yan yankin yadda suke so kamar yadda mazauna yankin suka bayyana akan cewa sun ƙi biyan kuɗin haraji ne wanda 'yan bandagan suka ba mu shi nan take wanda suke so ya fara aiki nan take da kuma juya 'yan yankin kamar yadda suke so shugaban ƙaramar hukumar ya ƙara da cewa amma 'yan ƙauyen sun ƙi biyan harajin saboda haka suka kawo hari tare da kashe mutane akalla sama da mutum 37 da raunata mutane da dama wanda yanzu haka suna babban asibitin gwadabawa don samun kulawar likitoci akwai mutane da dama waɗanda ba a san inda suke ba inda ya ce a yanzu haka muna jiran jami'an tsaro su kai mu mu binne garokin yan uwan namu da aka kashe kakashin rundunar 'yan sandan jihar sokoto wato asp ahmad rufa'i ya ce ba shi da masaniya akan wannan mummunar aika-aikan da maharan suka zo suka aikata amma za su bincika jim da ya za su sanar da manema labarai tabbas jihar sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin arewa waɗanda suke fama da munanan harharen 'yan bindiga wanda suka jima suna addabar yankunan tun a kwanakin baya masu da cikin 'yan kwanaki an samu sauki yayin da jami'an tsaro suke samun nasara kan 'yan bindigan sai kuma cikin 'yan kwanakin nan 'yan bindiga fa sun fara ballo da sabon tsari yayin da suka jefa jihar ta zamfara da kuma jihar sokoto a gaba haka zalika idan muka leka can jihar sokoto akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu yayin da da dama suka samu raunuka a wani hari da 'yan bandiga suka kai a ƙauyukan jihar ta zamfara za ku jidda da gwamnan jihar zamfara da lawan dare allah wadai da wannan harin inda ya alkawarin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar ta zamfara 'yan bandiga sun kashe akalla mutane goma a yankunan sagidar magaji da jankobo da ke karamar hukumar maradin da ke jihar ta zamfara a ƙasar ta najeriya a martaninsa gwamnan jihar ta zamfara daular lawan dare ya yi allah wadai da harin inda ya alkawarin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar ta zamfara baki ɗaya gidan talabijin na channel a ranar lahadi 4 ga watan yuni ta tabbatar da faruwar harin inda ta bayyana cewa mutane da dama sun samu raunuka gwamnan jihar ta zamfara dauda lawan ya bayyana harin a matsayin abin takaici da kuma son hargitsa mutanen da basu ba basu gani ba inda ya ce gwamnatinsa ba za ta naɗe hannu tana ganin ana irin waɗannan har-haren ba gwamnan ya bayyana haka ne ta bakin mai taimaka masa ta fannin yada labarai wato mustapha jafaru inda ya ce gwamnatin su tana iya kokarinta don ganin an kawo karshen har-haren a cewar sa wannan harin ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatinsa ke aiki tukuru don samun hanyoyin dakile matsalolin tsaro a jihar ta zamfara an ba umarni ga shugabannin tsaro daban-daban a jihar da su tura jami'an tsaro cikin gaggawa cikin gaggawa yankunan da abin ya faru don dakile faruwan harin nan gaba gwamnan ya ta ya iyalan waɗanda abin ya rutsa da su alhini inda ya adura Allah ya cikin waɗanda suka rasa rayukansu kamar yadda gidan jaridar Punch ta wallafa tabbas dai jihar ta zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da su ma dai suke fama da matsalan barbarewar tsaro da kuma kashe-kashen ɗan bindiga wanda dai yawancin manya-manyan gawartattun 'yan bindigar da suka jima suna addabar yankunan arewa kusan dace a nan jihar ta zamfara suke kuma yankin ta shinkafi jihar zamfara a kwanakin baya dai yan bindiga sun sako jihar a gaba amma sai dai kuma cikin kwanaki allah ya kawo sauki a yankin sai dai kuma yan cikin satattukan ɗin kama dai lokacin da aka yi handoba da sabon gwamnati yadda ka san suma yan bindigan an musu handoba ne na sabbin makamai daga nan fa suka sake ɗaukan sabon damara wurin illata mutane tare da kashe mutanen da ba su ba su gani ba da kuma tafiya da tafannin al'umma tare da kankabawa mazauna ƙauyuka haraji don su biya don dole da kuma tare da sanya dokoki a ƙauyuka ya zama dole a biyu matuƙar aka ƙi bin dokokin su fa tabbas hukunci suke yi fiye da irin waɗanda gwamnati suke yi domin su idan suka kaba doka aka ɗibi idan suka zo kashewa suke yi saboda kashewar zai sa wasu ƙauyuka su bi dokar masu sauraro duka duka yan kuka fito da watannin kenan dai da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin so a kun dai irin yadda 'yan bandiga so kai wani mummunar farmaki a raka da kuma raka dutse da ke jihar sokoto so kashe mutane akalla sama da mutum 37 da kuma hana yan uwan mamatan su yi jana'izar mamatan da maharan suka kashe a daidai lokacin da al'ummar gari suka zo su kwashe garokin suke wurin jana'izar su an je makabarta yan bandigar su kara dawa tare da budota da kuma tarota al'umma a halin da ake ciki dai yanzu dai ba a samu nasarar zuwa an tattaro gawakin al'umma ba domin suna can azumi tana a samu damar har a yi musu jana'iza amma dai muna kyautar zaton dai jami'an tsaro za su shiga lamarin domin a samu a yi al'ummar da aka kashe jana'iza kamar yadda addini ta a zalika abin da jima'a nan jihar ta zamfara tun yadda hamarin su ƙara kashe mutane akalla sama da mutum goma tare da raunata da dama a sauraro kar kuma tare da danna mana yin lakin tare da bayyana mana irin naku rayuwar a sashenmu na comment a ƙarƙashin wannan rahoto sannan dan Allah kar ku manta da yin shiyar domin al'umma su gani su ga irin halin da ƙasar take ciki musamman ba dai yankunan arewa domin ci gaba da ɗaukar matakan da ya dace